nasara da samun nasarar muminai. Wa yuzhiba ghayza qulubihim wa yatubu Allah ala man yasha wallahu alimun hakim. Ya nisantar da bakin ciki daga zukatan bayansa muminai da abin da suka samu na nasara akan kafirai. Allah yana karɓar tubar wanda ya ga dama daga cikin waɗannan masu taurin kai idan sun tuba, kamar yadda hakan ya faru ga wasu daga cikin mutanen Makka a ranar Fatu Makka. Allah ya san gaskiyar wanda ya tuba daga cikinsu, kuma mai hikima ne cikin halittar